an kammala wani taro na kwanaki biyu na ƙasa da kasa domin inganta adabin baka na yankin nahiyar afirka shi da wannan taro na ƙasa da kasa, wanda ƙungiyar raya adabin baka ta duniya ta ɗauki nauyin gudanar da shi fatansa shine inganta adabin baka na aladun afirka da yanzu haka ke fuskantar ɓacewa ko gurɓacewa a sabili da rungumar al'adun ƙasashen waje musamman na turawa da matasa ke yi a wannan zamani walau dai sabili da amfani da na'urorin kafofin sadarwar zamani musamman talabijin ko kuma sakaci daga magabata da hukumomi da ke rukon sakainar kashi da al'adun na yankin nahiyar afirka farfesa jiji sara wata kwararriya ce a kan adabin baka na nahiyar afirka daga ƙasar faransa wanda ta gabatar da kasida a wajen taron euh, en Guinée, en Gambie et au Burkina Faso, au cours de trois décennies, elle a été amenée. She's a senior research fellow at the center she taught at the University of Paris ya ce wannan malama ce da ke bincike a jami'ar paris da ta yi aiki a kasashen gini da mali da burkina faso akan adabin al'ummar wannan yankuna wanda kuma ta gano muhimmancin su kamar yadda bincikinta ya nuna farfesa abubakar aliyu liman shehu malami ne a jami'ar Amadu bello da ke zaria wanda ya halarci taron da kuma gabatar da kasida akan mahimmancin adabin baka na al'ummar nahiyar afirka eh, abun da ke faruwa yawancin al'adudinmu na afirka suna bacewa a wanga zamanin da muke ciki to shi ne muka ga cewa dole mu tashi tsaye kamar masu nazari da masu bincike kan irin adabi na nahiyoyi daban-daban na afirka haka irin cewa a tashi tsaye kada a bari waɗannan ɓangarora haka na kalca na namu su ɓace Eh, to shi a makasudin da taron da muke yi haka yanzu haka dai a kokarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na dawo da darajar al'adu da sanin tarihin ƙasa da ƙasa tsakanin matasa gwamnatin Najeriya ta dawo da koyar da tarihi a makarantu ko wannan zai taimaka kenan wajen inganta al'adu da kuma fahimtar juna ga dai Profesa Aliyu Liman kwarai da gaske kwarai da gaske ai ko da ma tsaye da karantar da tarihi haka yana da manufa don cewa kada mutane su san kansu to bannar da yanzu a cikin Najeriya haka irin duk wanga tashin hankalin tashin hankalin da ake ta yi ko ina haka don mutane ba su san tarihin su bane inda mun san tarihin mu ba yadda za a yi mu tashi muna waɗanga abu mutum ne zaka ga a cikin Najeriya ma haka daga wannan step din zuwa wancan bai san komai ba bai san yadda Najeriya ta fara ba kafin Najeriya waɗanne irin mutane ne menene suke ya dangantaka su take duk yanzu yaran mu duk ba su san wannan abu ba haka saboda haka eh, dole sai mun koma haka nan ba yadda yadda za a yi ma ka iya girmama kanka ka girmama kuma wani in baka san kanka ba haka din so shi a hannun tarihi haka sanin kai makadan al'ummar irobo na yankin niger delta na ɗaya daga cikin waɗanda suka cashe a wajen wannan taro na haɓaka adabin baka a tsakanin al'ummar nahiyar afirka mawakan irobo kenan ke cashe a wajen wannan taro na ƙasa da ƙasa akan al'adu babin ya jibrin murai amurka daga Legas.